أعوذ بالله من الشيطان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 هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى الناس يوم ما البركة iyayenmu mata uwayen al'umma in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyara ina karanta mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin yardarsa da amincewarsa ya saka ba mu damar haduwa a wannan majalisi a wannan makaranta kulliyatu su abubakar majidadi a islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jihar samun jihar kebbi a cikin kasanmu mai albarka najeriya alhamdulillah kamar da kuma gani tare da ni akwai gangaren galibin ne adalan ma ya haya abubakar argungu yaro da gari abokin tafiyar manya ɗan agajinmu sauran shugabanni social media duka da muke tare da su yau in ba manta ba muna wannan rana ta talata yau muna sha hudu ga wata ramadan Allahu akbar yau muna talata sha hudu ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ko kuma hudu Nau ga wata yau yau muna uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna roƙon allah shi mun jagora muna shi wannan surar albarka surar dukkan mun tsaya daidai ayata hamsin da shidda yau za mu tashi ayata hamsin da bakwai gabanin makaranta ayata hamsin da bakwai wa cewa min ta'assub bil yana da cikin ta'assubanci wato nuna abilanci a cikin ayyukan ɓanna, banna isti'malul da sahih mutum ya yi amfani da hujjoji ingantattu la ba su da tabbatar da ƙarya wani daga cikin hanyoyin da miyagun mutane suke amfani da su don su lalata tarbiyyar al'umma shi ne su yi ƙoƙari su samu hujjoji su farke da hujjoji ingantattu domin tabbatar da ɓarnar kamar yadda za mu ji a cikin wannan aya da an ranar da karantawa Allah ya ce walamma zurfa ibn maryam masala ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون الله ولما ضرب ابن مريم مثلا لو مشينا مشركين سوف كنا مثال دا بن نانا مريم النبي عيسى عليه الصلاه والسلام سوف وكيلا wata magana da Allah ya yi a cikin alkur'ani mai girma a suratul anbiya Allah ya yi wata magana sai dai kasirai da mashirikai suka wace da wannan maganar sai suka ce to kenan in dai wannan maganar da Allah ya haka ne to ko shi annabi Isa dan Maryam an bauta tun tunda ko an bauta mai to kenan hada shi wuce kuma mala’iku an bauta kenan su ma ‘yan mutar ‘yan an kace zancen da Allah ya tura su abiya Allah ya ce in na ku wa ma ta abu min dunin in na ku wa ma ta abu nuna min dunin lahi da an tun laha wa ridu Allah ya yi wata magana a suratul anbiya yake innakum ya butaran mushrikai wa ma ta'buduna da abin da kuke bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah hasabu jahannama duk yayi ne na jahannama an ولولا البيع إليه أسفرة من ذهب hamsin da to to ai hakuri akwai ɗan. a an ce ba ayan da ya kamata mu mu abin nan ba za mu tashi ne aya ta hamsin da biyu ko haka ne ko aya ta hamsin da uku to a jiya mu kuma ta ba muna cikin kisar annabi Musa da Allah ya ke ba da labarin abin da ya wasu tsakaninsa da Fir'auna to shi ne aka ba mu labari jiya Fir'auna ya yi kuwa a cikin mutanensa wana da Fir'aunu fi kauni Fir'auna ya yi kila da babban murya yana mai shirkawo da alfahari a cikin mutanensa yake cewa ya kauni a laisa li mulku misra a ce mulkin misra ba aduna yake ba wa'annan koramu da suke gudana asalinsu ai sai sun biyo ta karkashin benayen gidana yana alfahari da wannan yace am ana kai min haza min haza allazi huwa mujib shin ba ni ne na yi alkhairi ba sama ga wannan mai rauni wannan wulakantacce cewa da annabi Musa alaihi salatu wassalam wai ku doyar Fir'auna kadijan annabin Allah manzon Allah yace masa wai mai rauni ne yace masa kuma wulakantacce ne wannan yana nuna in kana wa'azi kowace irin kalma za a yi faɗa komi ana iya faɗa maka a ce maka kaza a ce maka kaza wani lokaci ma har ka sai an zaka duk sai ka yi hankuri ba su gane ba ne na da su gane kuma za su dawo abin da fir'auna ya wasu kenan yace kuma wala ya kazu yubiri in ma yana magana ba a kusa a gane magana na gaya muku dalilin da ya sa. ba a in yana magana sai ka yi kawo kana yi saboda me tun yana cikin shekarun kurciya ya taɓa ɗauko garwashin wuta ya sa gaba ke wanda wannan garwashin wutar shi ya kone harshensa sai zai in yana magana ba a jin magana ne sosai shi yasa ya nemi ɗan uwansa annabi harun ya ce zo ya raka shi duk inda aka zo sai magana sai haruna ya dinga yin tafin din مغرى ايكي هكا كنت تيجا بدا دعوة ألا ايكي دقنا سيما شرفت سكا شيء شئين هر موسى علاقه ألا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة

in annabin Allah ne da gaske Allah ya haifo shi to a bayi mun duwar zinari kamar da sauran annabawa suna da abubuwa na muzoji da aka ba su magana a cewa a bayi sanda ko a bashi waye sun ce ai wannan ba shi na annabin Allah ba ne in annabin Allah ne a bashi arziki kun san mutane yau abin da ake kallo in dai kai kace da Allah to a ganka da kuɗi wai in ba ka da kuɗi kai ba na Allah ba yau duk imanin ka da Qur'anin ka da hadisanka a ƙasar nan in ba ka da kuɗi ba a yi maka wani kallo na mutunci har mutum nan yanzu haka ba. yau da an rama zai zo ya wata zankatattu ya yi kyakkyawa ya ce yana son ta wani farnabur ya fito wanda aba farnabur shi guda a nan ba ke giri rawarka ya yi yara yawa ina ki ina wa ga yarinya ai wa ga yarinya na san manya ta da Allah ba ka da ajiya ba gari ya ka za a ba to shi yasa Fir'auna da mutanensa suka kalli annabi Musa suka ce inda gaske Allah ya aiko shi don me Allah bai ba shi wata munduwa mata zinari don sai Allah ya ba shi gunduwar dinari ba aw a ma'ahul mala'ikatu ko kuma in annabin Allah ne manzo ne da Allah aw ja'a ma'ahu mala'ikatu ko ko me ya hana mala'iku zo tare da shi muqtarinina suna jere duk inda yayi magana ya wani magana sai mala'iku ce mu ashe Allah ya haifu shi abin da suke zai dole sai ɗaya abu biyu ya faru sannan za su yi da manzon Allah na ɗaya ko dai a bashi wato munduwa ta zinari ko kuma mala'iku duk inda zai dawa a to mala'iku na tare da shi duk inda ya faɗi magana sai mala'iku su ce eh abin nan da ya faɗi gaskiya ne to sun ga ɗayan abu biyun nan suna yarda da manzo ne da Allah amma in ba haka ba duk abin da zai zo musu da shi na wata mu'jiza guda tara da Allah ya ba shi sunan su duk ƙarya duk wani sihiri ne da dabar rubaidun ba su yarda da wata wato kare bala'i in mutum ya yi riga ya yi ta baya jinkira to gaba sai Allah ya ce فاستخف قومه فأضاعوه نعم إنهم كانوا قوما فاسقين جبانا فسر وانا آية آية نا سورة الاختراع ألا يا إرم وانا مغنى يمشي قل لو كان في الأرض ملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه إنه كان بعباده خبيرا بصيرا سنتي إما زن الله لألا يحيقوش don me wani mala'ika da ya zo tare da shi ba sai Allah ya da dalilin da ya tafi saukar da mala'ika tare da shi ya shi kulkar shi laukarin fil ardi mala'ika mutu ma'imina da a ce a cikin ƙasa in mala'ika ya sauko ko mala'iku suka sauko za su iya samun damar da za su kai karo. a cikin ƙasa cikin nutsuwa Allah ce da haka nan zai yi la'anzalna alaihi as sama'i malaka rasula Allah ce da mun saukar da mala'ika a matsayin shi ne jakadar shi ne yanzu na Allah to wannan kasar in mala'ika yake zai sauko a surar ta mala'ika wannan kasa ba za ta yi mala'ika sannan da za ki ga mala'ika ko da zai ga mala'ika a cikin surar ta mala'ika wallahi da mutum ya hirgita tun da mala'iku ulu ajami hati kasira ne ko akwai masu yi ke biyu cikin mala'iku haka ɗan ko ka ke bude da rikin sai wata halitta me yi ke za ki tsorata ko ba za ki tsorata ba kai eh, wasu ma yi ke su ya biyu suna sifa daban-daban yadda Allah ya ce ita wannan kasar mala'ika ba zai iya kai kawo cikinta ba a cikin surarsa ta mala'ika sai dai in zai zo ne a kan surar wani mutum daman mala'iku suna rikida yadda aljannu suna rikida su ma mala'iku na rikida yanzu wani da ka gari kusa gare ki ya yi wata mala'ika ta kusa da shi duk inda an ka hau sai ta yi dariya ko ya yi dariya sai kalle amma in shi kallo a fuska sai ga siffar wata wadda ka sani ko tsamanin kuma wa mala'iku wurin nan yawan ku bai kai yawan mala'iku da a ga ba dandazon tawagar mala'iku da wurin ga Allah ta ɗaya ta zai duk mala'iku da suka gangaro tun daga bakin su a kama hanya suna neman inda ake karatu inda aka cewa Allah ya ce annabi ya ce duk inda sun karbi ba su gari ne ba sai nan nan za su tsaya sai su kama sai da sauran mala'iku ku taho ga inda aka wa'azi ku taho ga inda aka cewa Allah ya ce annabi ya ce to mala'iku na auren da hannun wajen za adadin su bai yi kowa shi ne Allah ya ce da mala'iki zai iya sabuwa a bayan kasa. ya yi kai karo da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da mala'ika ya zama shine wato jakadarsa shine ta aikansa Ta Allah ya ci ulka fa lahi, shahidan bari wa ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sai zama mai shaida tsakanina da nake ku innahu ba da yi khabira basira Allah ya kasance game da bayansa masali ne kuma sannan mai gani ne ga abin da suke aikatawa wato abin da Allah ka nuna musu abin da suke tunani na sauka da mala'ika ya biyo annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ba zai musu haka ba don mala'ika in yanzu da sura sai ba zai iya a wannan bayan kasa ba shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari a abu a wani mala'ika su مغتربين تعالى تذكرت هذا فاستخف قومه فأضاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين الله يسيطه استخف قومه دولنا اللي سيد عون يستعمل داما يستصوت الدع هكذا المتعلم لأنه إيه وانا مغارب don ce oh gaskiya ne ma ka gaskiya ne ma inda annabi musa manzan Allah ne lalle ku da Allah ya ba shi munduwa da zinari lalle inda a ce manzan Allah ne da ai mala'iku ya kamata su dinga yawo tare da shi suna tallata shi suna cewa manzan Allah ne suna gargarta shi da wannan fasta kafa, qaumun sai ya ɗauki hankalin mutanensa fa'ata'u Allah ya ce mutane suka dinne mu fir'auna da fi ma yuridu min takfiru Musa cikin abin da yake so na ƙaryatar da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce innahum kanu qaumun fasiqin wayannan mutanen fir'auna da mutanensa innahum lallin su kanu qaumun fasiqin sun kasance mutane ne kafirai sun kasance mu Allah ba sa jin maganar Allah ba sa jin kiran Allah ba sa aiki da manzon da Allah ya aika musu gaba sai Allah ya ce فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين الله يقول فلما آسفونا lokacin da suka bakanta mana rai suka husatar da suka yi abin da ba shi bakanta su sun taɓa Allah ke nan ko har Allah ya yi hushi da su falan ma an tafuna. lokacin da suka husata mu Allah ke inda ƙarna minhu mun ko sai muka shirya musu azabar ranar gaida ba a gara ƙanahun Allah ya nutsar da su cikin teku a jama'i na gaba ɗaya. uhuriku aka halakar da su da abin da suke alfahari da shi suke jirgi da shi shi ne ruwa ba ruwa suke alfahari da su ba har fir'auna na fi tsawo cewa duk waɗannan ƙoramu da suke biyowa ta tsohon gida ne ta ƙarƙashin bene ne ba to da Allah zai halaka fir'auna sai Allah ya halaka fir'auna da waɗannan ruwan waɗannan ruwan da suke biyowa ta ƙowar ta abin nan an gane ku, sai Allah subhanahu ta’ala ya yi amfani da abin da suke tinkawo da shi sai Allah subhanahu ta’ala ya azarta da su da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanensa yan uwa magana ta gaskiya ita ce duk mutumin da ake masa wa'azi baya jin wa'azi yana injili da masu wa'azi yadda Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa haka Allah zai kai shi cikin wato kwandon mantuwa ya manta da shi ko labari ne ba a tsoron uwaye mata kun ji magana da Allah da Allah ya ambata Allah ya samu mu dace gaba sai Allah ya ce فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله يقول فجعلناهم sai muka sanya su sarrafa ma'ana waɗanda suka gabata gabanna kuma suka riga suka shuɗe wa matsala kuma Allah ya sanya su abun buga misali bil akhirin ga sauran da za su biyo baya duk wani dan ta'adda yanzu in yi ta'addanci sai a ce ni ta'addanci kamar ma kawar fir'auna yasa ko sunaye da aka sawa da wahala ka ji ana ce wani fir'auna da wahala ka ji ana ce wani hamana da wahala ka ji ana ce wani ƙaruna da wahala shi ta ana ce wani lutu ya eh, akwai wani yaro da sai ana ce ma lutu ya eh, haka aka ce musu baba na yasa lutu shi a sunan shi to Allah ya ce ya buga wannan ne don ya zama darasi da wani misali da Allah yake bugawa ga duk wani wanda ya halaka ya ce in dai ana magana ɓanna da ta'addanci ai ba kai fir'auna da mutanen wato shi ne Allah zai tara ya ambata mu to sai mu dawo ga ayatu da muka fara karatu da cewa min ta'assub fi din yana daga cikin ta'assub fi cikin addini istimalul hujjaj sahih kai amfani da hujjoji ingantattu ne isbatul batil don ka tabbatar da bayan Allah ya ce walam ولما ضرب مريم مثلا إذا قومك منه يصدون الله يكفي a lokacin da mashirikai da kafirai suka buga misali da annabi isa ɗanna na mariya suka ce to allah ya yi wata magana cikin ƙura'ani a surar ƙura'an biya ya ce inna kuma mata abu duna ku kafirai da ku da abin da kuke bauta min dunin lafi koma bayan Allah hasabu jahannama duk yayin jahannama mutu sai suka ce to to gidan hada annabi isa yayin jahannama sun da ni shi ma wasu sun bauta suka ce gidan mala'iku ma yayin jahannama saboda su ma akwai masu bauta suka ce annabi uzairu shi ma yayin jahannama duk jahannama sun da su tula da duk yan jahannama muke da mu da su to mun yi an matsalar kun ga wani shirme ko wata barkata ke da to annabi isa shi yake abota mai mala'iku sun suke abota musu uzairu annabi uzairu shi yake abota mai wayanda suke bauta ma annabi isa za a je kiyama gaban Allah ya kunyata gaban Allah ya tozarta Allah ya tambaye annabi Isa a anta qulta lin nas ittakhizuni min duni a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummiya min haini min duni la. Allah ya tambaye annabi Isa ke yanzu annabi Isa kai ne kace da kai da mahaifiyarka a rike ku allolin guda biyu ko ba bayan Allah ala jalar da ta ce wa Allah subhana tsarki ya tabbatar maka ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haƙƙi. Allah baya yiwa da wata magana da ba da haƙƙin hadaita wanga magana Allah illa hadaita bi ba hadaita ba Allah in kuntu qultu in ma na hada magana ga Allah magana ta Allah kafir don ta alama ma fi nan ka san abin da a cikin rayuwa ta wala a ma fi nan ta ka ba sa abin da ka san kai kai ka kabo da ya Allah nan innaka anta Allah Allah kai ne mutanen dukkan wani dai kun ga anan annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi bara ya barantar da kai ga duk waɗanda suke bauta ba ba shi ba bai yadda a bauta wani wanda ba Allah ba Allah kadai ake bauta ba to ko an ce gaba Allah ya kuɓuta haka nan mala'iku Allah ya ce bai ba da umarni ba a riƙe mala'iku matsayin a kowa a riƙe sa haka nan annabi Uzairu shi ba bawan Allah don haka duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba wannan abun bai ba sa an yi ba Allah ba zai zarge shi ba amma in an ka bauta ma kana da masaniya kuma ka kyale a cigaba da bauta gare ka to shi ne Allah ke cewa da kai da masu bauta muku ranar kiyama duk gaba ɗaya Allah zai tattara ku ku zama makamashi na jahannama da ku za ku fara kama Allah kare Allah ce idan kaumuka idan kaumuka sai ga mutanen ka minhu daga irin wannan misalin ne yasudduna suke kai ga mutane daga tafarkin Allah kullum mutumin da bai san gaskiya yana son ya samu wani abu na wanda ya yi kama da gaskiya shubha abin da ya so shi kama da hujja amma ba hujja ba ne sai shirka wannan a ta wahala yanzu mun ga yan qur'ani masu da qur'ani masu ya ba su da hadisi ba sai qur'ani da irin wannan suke amfani suna sassautar da hankalin wawaye mutanen da suke karatu ba sai su ce Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu da wani hadisi bayan magana Allah za ka imani su ce ashe kun ga babu hadisin da ya kai Qur'ani so a gurin su ba a aiki da hadisi kawai Qur'ani da yake aiki da da haka ma na kabiru gwanzu Allah ya tsara masa rayuwar da albarka ya tarke zai yanzu haka ana na ana jin iyali ya kada masa tambayoyi ya ce in sun isa su ba da hujjar waɗannan tambayoyi har yanzu abu ya musu kara sai ka ga kuma a yin su ya su shi ya sa kuma ga ita ƙasar nan duk wani shi ya malaman mu na adal sunna jira ɗin sai kai suka bai da kanka za a shiga a tozar ta ka a kuryata ka saboda ni yanzu lokaci ne na social media duk abin da haka duk duniya kowa na gari. yanzu duk karatu da muke yi nan sama ga mutum ɗari da tamanin da wani abu suke biyan karatu mutum ɗari da wani abu ina jin ɗari da wani abu ko dubu da wani abu ma na san kwanan ba abin da aka yi din ke da haka kusa da muka zo nan muna karatu akwai adadin mutanen da sun yi mu yawa suna biye da zuwa karatu na mutum saboda lokaci da social media Allah ya samu dace gaban sai Allah ya ce وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الله يقول وقالوا كافر سنة cewa. a na Kairu, allolin da muke bauta ba su suka yi alkhairi abubuwa ko ko masu wutar annabi isa wasu a suke gani masu bauta ma gumaka sun mahi masu bauta annabi isa kun gane ku Allah ce ma zarabuhu laka illa jadal ba kuma yasa suke buga misali da annabi isa ba sai zan ba ta fi jayayya da kai sa ko da zai sa a zauna lafiya shi kullum dai a yi rigima a yi hayaniya a san da kura sannan ne dai ka dace Allah ya ce ma zara kulaka illa jadala ba me ya sarki buga misali da annabi isa cewa ai shi ma an bauta masa ba kuma an bauta mai in an ce abu da suke bauta ma yayi ne na jahannama to je haɗa shi ba komai da suke buga wannan misalin ba Allah ke kawai su zama da ayi jayayya ayi dina wato illa husumatun bil sai don ayi jayayya da ɓanna, da ƙarya da ilmihim saboda suna da ilimin cewa ahlul ilmi ma mutalibi sun san cewa innakum wa ma ta'buduna da ku da abin da ke bauta ma kuna ne jihar nan. da haka sai Allah ya ce bal hum qaumun Allah ce bari kai su dai munafikai da mushrikai da kafirai qaumun khasimun mutane ne masu tsananin jayayya da hikima duk inda kika mai sa ayi rigima ai hayaniya zai da gaskiya haka ne kuma haka bari duk wanda zai san gaskiya shi da haka gani yana kusa da sigari ba gani yanzu ko cikin gida in kina faɗa da ke da abokin zaman tabbai su ba su da galaba da rinki cewa za ta yi bari ne sai sai ta kawo ɗan kalanzar a ƙona gida. saboda ni ta gaba ta da nasara to duk wanda bai da nasara bai da gaskiya shi da ta da zama sai ai bala'i ai da gida to da ka yi kifa ya musulman ka koyi zina ko a yi bidani da Allah kake bidani da ita ta shekara arashi da ƙazari da maganganu na cin zarafin iyaye da ya mutu ƙazari karfi ke ba ƙara abin da ɗaya za ki yi gina ɗaya rabo inda gida ya tosi ce to saurara ka ji abin da matar ka kawar saurara ka ji kalamun da suke faɗa ne Tashi ubana mayina ta ce ubana wani ya taɓa sata dani an kai mai rawa kaso an bursa kajiya to ka ɗaukar matar ka matakin ta bai da in tana gani ina da abin wani Wadanda abuwa da suka faɗi ba ko da kawar ciwo suka faruwa ba amma ƙazafi na babu kasuwar da babu makarantar da aka koya iskanci da ke shi to wallahi ko na iya amma ban san hijira don an kai hijira gidan ka kai zalunci don Allah ka ja kudin ka daina yin kalari ka da bata ga uwaye da suna kuma ya kasa annan ba shi ko sai ya zo ya zauna shi da zurar da ita ki daina yin abin da kike sai a zauna lafiya amma duk mutumin da yake da gaskiya to yana son ne a zauna lafiya Allah ya sa mu lafiya gaban sai Allah ya إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون الله أكبر وشي الله أكبر Allah cikin taimako ne da yardarsa ya samu samu ziyarar ɗaya daga cikin alramominmu na wannan yanki namu kuma sakatare na majalisar malamai ta arwun gudokar gamman hafin da kitabin lahi alaramma abubakar muhammad bayawa ga shi muna tare da shi na hannun damar mu kenan alaramma allah ya kara mu rayuwa albarka kwanan bayan kwana biyu allah ya dan ga shi aka taba shi alaramma ya ce ya yi amai sai da ya banta ya yi zuwa ya ya ce malam ce na wallahi da yanzu na wuce haka sai ya gama karatu gabar haka ya tashi ya kai ka ne masallaci bai iyawa wallahi a kwasa sai a sai da kusan kwana biyu ko kwana uku amma yanzu alhamdulillah ilahiya ta sa alhamdulillah ya kara maka lafiya wannan ziyara da ta kawo muna Allah ya ƙara mu rayuwa albarka sha Allah za mu ba ka kadanci wani abu in mun fassara ko da kila wannan aya akwai lokaci to da mun fassara wannan aya a dan bajin mu ba da dama kai magana Allah subhanahu wata ala ya ce annabi Isa da suke so su toza ta su wulakanta shi wai suna yin wannan ne ba don su taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in huwa shi annabi Isa bai kasance ba illa abdu ba ce wa ne da cikin bayan Allah hmm. ashe na masu yawa annabi Isa dan Allah ne zai karya. Allah ya kunya ka shin magana su da mu dauka ko ta Allah to Allah ya ce in huwa illa abdu annabi Isa ba kowa bane ba ce wa ne an amna alaiki Allah ce mun yi masa ni'ima mun ba shi annabi. Hmm. Allah ya ni'imta annabi Isa alaihi salatu wassalam ba Allah bane amma Allah ya ba shi annabta yana daga cikin ulul azami min ar-rusul yana daga cikin manya-manyan manzannin Allah guda biyar yana cikin waɗanda ya ga je kiyama za a je gurinsa a nemi cewa ya wa Allah subhanahu wa ta'ala magana cewa as Allah ya saukiya wa al'umma a zo a yi hisabi kuwa ya san matsayinsa annabi isa ce a ah, ni ni da suka cewa dan Allah nake wasu ma su ce Allah ne ai ni yau ina cikin wani yanayin da ban san ma wani irin hali nake da Allah ba idan ma Allah ya yi shi da ni idza abu ila gaibi idza abu ila gaibi ku ta inda wani na ku je inda annabi Musa la'alla ko su wannan aiki a sai wurin annabi Musa shi ma ya ce aikin ba na shi ba a sai inda annabi Ibrahim ya ce aikin ba na shi ba sai ce kan ko sai inda zakuna sun ce a ku ce inda annabi muhammad sallallahu a ce inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammad ce ana da ha, ana da ha. wannan matsayin nawa ne wannan matsayin nawa ne sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya surmu ya kasa ya yi sajada wa Allah ya kai mu shi ne kasa ya yabi Allah da wasu sunaye na Allah ya jinjina ma Allah Allah ya ce ya Muhammad irfa arafa ka dawo ka san ka roƙi abin da haka so tukuda za a baka sai shi Allah a yi tsari kowa ya san tsaye ne al'umma sun ga labarai sun wahala kowa na son san matsayin shi sai Allah ya ce shi ke za a zo a yi tsari wani abu sai annabi Muhammad Allah ce illa abdu an amna alai mun yi masa ni'ima waje allahu. Allah ya ce kuma mun sanya shi matsalar libanin Isra'ila abun buga misali ga barun Isra'ila cewa ne shi bawan Allah ne kuma yana daga cikin wanda Allah ya buga misali ga barun Isra'ila da zai zo duniya bai zo ta hanyar uba ba bai da uba ya dai zo ta hanyar uba. wanda ya zama abin buga misali ga barun Isra'ila an gani ku yi lafi ne muna yi zai na ku nan zai yi yiwa ku ga aya kashin shayi da ke ok walau na sha tun karta ana ce walau na sha da mun ga dama laja'alna minkum mala'ikatan fil ard hmm. da mun sanya mala'iku a cikin ƙasa yahtalifuna zama su ne halifofin ya halifu Allah ce da mun ga dama kudin nan da muke rayuwa a bayan kasa sai mu kashe su mu yadda sai mu zo da mala'iku zama su ne wa'inda halifofinmu wa'inda za su mai kasa ya zama su ne mara jirgi amma Allah subhanahu ta'ala bai wannan ba saboda Allah subhanahu ta'ala hikimar sa ta riga ta gabata cewa mu din dai Allah suka mu zo na a bayan kasa in mun yi ma Allah biyayya muna da sakamako na biyayya in mun saba masa ya Allah shi mun ba to muna yin sai ko abin da muka karanta ne dai Allah shi ba da ladan sa kurakurai